A yayin da ake ta kokarin ganin kawo ƙarshen matsalar man fetur a Najeriya, ƙungiyar 'yan kasuwan mai masu zaman kansu Ifman, ta shaida cewa saboda cire su da aka yi kan harkan samar da man fetur yasa ake samun karanci. Matsalar ta yi munin da sai da majalisar dattijan tarayya ta gayyato karamin ministan man fetur Mr. Ibe Kachuku ya zo ya amsa tambayoyi kan me janyo matsalar. shugaban sashen bincike na kungiyar ipman alhaji yakubu ali dimka fulka a hira da yi da manema labarai a nan abuja ne ya ce abu mafi dacewa shine shugaban kasa ya kori ministan ya canza shi da wanda zai iya aikin alhaji dimka fulka ya yi karin haske da cewa to mu wannan lamarin da ya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saboda mu yanzu independent muna da mu ya kai dubu ashirin to mu yanzu ya kai ga ma mu ba ba bamu mai ana bawa major marketer da mega ne wanda kuma mu ne muke da outlet wanda zai kai wajen talakoki kowane lungu a yanzu to mun zauna da ministan gaskiya magana ba sa da mai ba sa da mai kuma refineries duk pipe pipe da ya kamata a samu crude oil an yanke pipe ba gyara ba to mu mun doka shugaban kasa tun da wannan minista ya yi felin ko zai yi wani matakin canja shi ko wani abu gashi dai ba mu yi ba mu dai muna ta addu'a Allah ya kawo karshen wannan abu a mu bangaren mu motocin mu sun fi watanni uku uku ko hudu hudu a Lagos ba su ba mu mai ba balle ma su ce ba mu kai mai ba mu dai ba mu sanya a yi ba amma ko ana ku tunanin menene mafita to ganin cewa tunda ku yanzu ba kwa cikin ɗaukan man da ake zuwa jihohi a ƙasa. To, mu mafitan da muke gani dama shi maganar shigo da mai daga waje former administration an yi ta handama ba a shigar da mai daidai sai a can shigar yanzu. Muna tunanin wannan shi shugaban ƙasa kama gyara matatse a kara kuma sabon refinery zai samu kwararro kamfanonuka wanda za su shigo da mai misali mu bangaren mu ibman da shugaban kasa zai yadda ya bamu ko da rabi mu mu shigo da mai nan za mu shigo da mai mu shigo da mai kuma zai wadata ko ina muna da outlet gidajen mai a lungunan Najeriya gaba daya amma mu ba ba mu dama wanda za mu ce mu yi wani abu akan mai din ba ta NNPC ta hada baki da su private depot zababu wanda ta zaba gashi kuma sun gagara su kawo karshen matsalan jama'a dai suna ji a jiki Muhammad Sani Abubakar sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga Abuja, Najeriya.